على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yau ranar litinin goma ga watan ramadan alif ɗari hudu talatin da takwas hijiriya kuma yau muna biyar ga watan shida dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a wannan masallaci na alkhulafa'ur rashidun da yake kan titin afalla a garin agege a jihar lagos kudu maso yammacin najeriya a wannan tafsiri da muke yi na safe tare da iyayenmu mata muna cikin suratu luqman kuma har yanzu muna nan akan ayoyi wannan shine zamanmu na shida ayoyin da suke magana akan haramcin waƙa wa minan nasi man yashtari lahawal hadis Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin cewa a cikin mutane akwai masu siyan kiɗa da kayan kiɗa domin su ɓatar da mutane daga tafarkin Allah wa yattakhidha huzwa wa yattakhidha kuma sai ya rike ta ita ne, wasu malam suka ce wannan yattakhidha yattakhidha wato lamiri ne da yake komawa kan ayoyin Allah ɗin. In an karanta ayoyin Allah ya takhidhu ayatin lahi huzwa sai ya dinga wa ayoyin Allah izgili saboda ya shagala da waƙa da jin kiɗa. Wasu kwanan suka ce, a wa ha sai ya dinga rikar wannan tafarkin nasa huzwa a matsayin izgili. Ulaika lahum azabun alim ulaika lahum azabun muhin lalle waɗannan azaba ta wulaƙanci ta tabbata a gare su. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها إذا أكا كرن تامس آيو يمو بيننو سيجو يباين سينا مي جرمان كي بذيكر وأزيبا كأن لم يسمعها كي كاتي بيجو أن آيوين بكأن في أذنيه وقرا كي كاتي وانا أبو مينوي أكا سنيا مسا أكون ننسى دي كاسا فهمتر آيوين فبشره بعذاب أليم كي مسا البشر دا أزابا وتتكمير أليم to a bayananmu na jiya mun ji me ma'anar waƙa da kuma sigoginta mun ji kuma cewa akwai abin da bai halatta ba a waƙa wanda daga ciki akwai waƙoƙi irin na mutuwa idan an mutu a zo ana rera waƙa ana tuma ana faɗuwa ƙasa ana yaga tufafi wannan waƙoƙin haramun ne bayan nan akwai waƙoƙi na bambaɗanci wanda a ciki ake sifanta wa'yansu da abin da ba su da shi ake sifanta su da sifofin da an sani cewa ƙarya ne wannan waƙoƙin haramun ne a saurare su ibtida'an a karo na farko sannan akwai waƙoƙin da suke wato ainihin ake yin su domin cin mutuncin mutane da kuma zambo da ƙarya kamar da yawa daga cikin waƙoƙin 'yan siyasa a yanzu wanda kawai za a nufi wani mutum a ƙala masa sharri in namiji ne ko a ce ɗan neman maza ne in mace ce ko a ce 'yar iska ce ko a ce mutum yana da wata sifa ko ta rashin ƙin Allah baya ƙaunar Allah ko yana wulaƙanta addinin musulunci kuma an san cewa ba tabbas ba gaskiyar abin da aka zarge shi da shi ko kuma a zargi mutum da munafunci ko a zargi mutum da yin sihiri ko tsafi bayan kuma ba a da tabbas ba a gani ba ko a zargi mutum da sata ko a zargi mutum da wani abin da da an san cewa an aka tsaya a gaban Allah ba za a iya karewa ba to kun san waƙoƙin siyasa yanzu sun shahara da wannan duk wani wanda zai waƙe jam'iyyarsa ko wani ɗan jam'iyyarsa to yana ƙoƙarin ya yi gugar zana da zambo ga wasu waɗanda suka saba wa jam'iyyarsa ba kuma wata jam'iyya da ba ta da irin wa'annan mawaƙa kuma ɗaiɗai ne cikin ɗan siyasar da suka yi tashe suka yi suke da suna a cikin jama'a ba za ka samu suna da masoya da makiya ba to yawancin su za ga masoyansu sukan faɗa cikin salon yi musu waka da yabansu da abin da ba su da shi kuma makiyansu sukan shiga cikin kuskuren yi musu waka ta hanyar zaginsu da zambatarsu akan abin da ba su da shi to duka wanda ya kuskura ya zargi wani a cikin waka da abin da ba shi da shi to kwalalle ya janyo wa kansa za kuma a hukunta shi da abin da ya kasance yana aikatawa sannan an haramta waƙa wacce idan aka yi ta za ta tsima mutum ta sa shi ya fita daga cikin ɗabi'arsa ta mutum kamar waƙoƙi na batsa wa'anda suke ta da sha'awa ga maza da mata to wayannan waƙoƙin da hikimar da take cikin su idan dai har za su iya motsa irin garizar da take jikin mutum ɗan adam mace da namiji to haramun ne to akwai waƙar da kuma ya kamata a yi ta ma yana da kyau a yi ta kamar waƙoƙi na yaban Allah da yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wayanda a ciki aka yi ƙoƙari aka kiyaye haƙƙin Allah a ciki ta hanyar sifanta Allah da abin da ya cancance shi da sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da irin sifar da ta cancance shi to wannan duka suna ɗaya daga cikin waƙoƙin da shari'ar musulunci ba ta haramta ba kamar a sifanta irin ayyukan da Allah subhanahu wata'ala yake yi a faɗi irin gwanintar Allah da kuma ƙwarewarsa wajen halittar abubuwa na duniya wal ardu fiha ibratun lil mu'tabir tunbi'u an sun'i malikin muqtadir ai ta faɗa da irin su waƙoƙin da ake nuna wato iftihali zuwa ga Allah subhanahu wa da nuna ƙasƙanci a gabansa tare kuma da nuna yi masa bauta da kuma ah, wato waƙoƙin da a ciki ake koyar da tarbiyya ake jan hankalin mutane sawa'un ko da wani irin yare ba wai sai da hausa ba ko da larabci ko da menene da sauransu kowa ya san irin waƙoƙin da waƙoƙin faɗakarwa irin waƙar 'yar gagara ta aliyu a Kofar, ƙofar wambai a da waƙoƙin ɗan daudu da ake faɗar irin sana'ar daudu ba sana'a ce ta kirki ba a guje ta da kuma irin waƙoƙinsu Aliyu na Mange mai infiraji Allah ji kansa da rahama tarbiya kuwa na sa hanya waye da sauransu da waƙoƙin da ga ana yi ana nuna mutane ga mutuwa ga ku guji abin da zai wahalar da ku in kun mutu da kuma irin waƙoƙi na sanya nishaɗi da karsashi kamar waƙoƙin su Sa'adu Zungur da waƙoƙin adana tarihi irin su waƙoƙin Alhaji Shehu Shagari ‘yan yara ku zo mu gaya muku ku ji labarin Najeriya turawa sun karaɗa mata wannan suna Najeriya sun kira wani kogi Naija ni mu fara muke cewa jiya daga sunan kogin nan ɗaya suka sa na ƙasa suka rataya don kogin ya bi cikinta ne ya ratsa ƙasar ya zagaya ya faɗa teku cikin bahar Atlantic Ocean kunjiya kaga wannan abin ne da zai ƙara sanya wa yara abin nan zai ƙara sanya wa yara karsashi da sauransu da kuma irin waƙoƙin da suke rawaito wasu abubuwa da aka yi a da kamar labaran da ake bayarwa cewa turawan da suka zo kafin zuwan turawan mulki an yi wani bature da ake kiransa goros da ya zo bayan ya zo kuma ya koma ya sake zuwa da matarsa har shi ne aka ce ma ya shigo ya fara zuwa da kek ko biredi haka da mu sai dai a yi mun muki ko gurasa to shi ne da aka je aka kai masa ziyara a nasarawa shi ne suka je suka ga ba su iya zama ba suka dawo to shi ne ake waƙa za ka ga yara suna yi na janje ni gidan goros ya ce na janje ni gidan gauro ma ba goro ake cewa goros an babba da tuwon dusa shi ne wannan biredin ban karɓa ba ina tsoro tsoron wani abu jan baki wannan matar da ya ganta da jan baki jan baki saro koto zawar sun tana ta cin wannan biredin hoton gidan baraje miƙo hannu mu dawo mu dawo wace rana ranar yakin kalele ranar juma'a kenan ita ce ranar yakin kalele kaga irin wannan duk ba za su zama haramun ba da waƙoƙin da ƴan mata suke yi wajen kai amarya ko kuma waƙoƙin da yaran yaran amarya suke a cikin gidanta domin su zaunar da ita dan lokacin ana wa yara aure suna ƙanana to a lokacin dan kada a je hankalin su yayi su taho gida sai yara su zo suna tafa tafa a ciki kuma suna dan nuna wani abu na kunya da mutunci tafa tafa tafiyan nan da zamu yi da wa muka shirya sai menene ma ake ta sai Allah sai ma'aiki ko haka dai ko da irin su tsakiya ta ta tsinke a ɗakin masoyina in sun kuya in ɗauka abin ne da kunya amma yanzu kun ga 'ya'yan yanzu ba sa jin kunya alatsina 'yar kunama a cikin duhun ƙiyama. kaga wannan duk waƙoƙi ne da ba haramun ba ne ba waƙoƙi na kare musulunci da zambata arna da kuma kare bid'a a kare sunna da kuma zambatar bid'a duka babu laifi abin da annabi ya yi shi za mu lura da shi mu aikata wanda bai ba mu bai wa mu bar wa shaytan waƙar malam Nasiru Kabara wannan waƙa kaga ta yi daɗi da a ce duk waƙoƙin irin waɗannan ne Allah Allah Allah Allah Allah Allah abin da annabi ya yi shi za mu lura da shi ma'aikata wanda bai ba mu bar wa shaidan to irin wannan inda za a rawaito maka a abin nan ko kuma a waƙa ta yaban annabi sallallahu wanda a ciki akwai zunzurutun nuna soyayya da ƙauna wayannan suna da yawa sai dai yawanci waɗanda suka shagala da wannan waƙoƙin ba ka rasa su da bid'o'i na ɗariƙun sufaye ina yawan buga misali da wata waka ta Nasiru Kabara mai kyau a wannan babu Wace ke begen Muhammadu ya cika mini zuciya a cikinta ba sauran mahalli ko ɗaya, wallahi garwashin biɗar sa'adu da shi ya ƙona sassan zuciya wayyoniya, ya ƙona hanta har da hanjaje duka yana taide, mukutaruka tafi ka a duniya. ko na rabauta ganka ko da su ɗaya a cikin mafarki in na samu sai in ce Allahu akbar mm-hmm, wayyoniya na so kaɗa haka ido ga makauniya ko ko ruwa gummai kishi da ya sha wuya wannan kaga a ciki ba wani abu na sabo ba wani abu na haramun yana ma ƙara fito da ƙaunar ka ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ina ba mu misali ne da waƙoƙin mu na Hausa to in dai har waƙa ya zanto ta cika wa'annan sharaɗan a cikin ta babu fasikanci babu shakiyanci ba iskanci ba zambo babu daudanci da karairaya kuma ba mace ce ta zo don ta tsokani maza ba ta taya musu da sha'awa ba namiji ne yake yi don ya tsokani mata ya taya musu da sha'awa ba to wannan babu laifi ba me kin sunnar ma'aiki in dai ba bid'a yake ba kaga wannan waka ce ta kare sunna da yi wa bid'a raddi to wannan duka babu laifi wannan shi yasa Allah subhanahu wataala da yake asalin waka waka da tafi daɗi ita ce wacce aka yi ƙarya a cikinta waƙar da tafi daɗi ita ce wacce aka yi ƙarya a cikinta sai ka ji ana wani yana ba da labarin wai gamuwarsa da wata aljana in ya gama waƙar sai ka ji ina ma dai da bai gama ba ya ci gaba ya me faru daga baya ina suka ce a'zabu shi'iri akzabuhu Waƙar da ta fi daɗi ita ce wacce aka fi yin ƙarya a cikin amma in ka zo ka faɗi gaskiya a waƙa sai a ji ta wani salin alin karatun yankan jaki ba wani ba wani zauki ba wani galmi galmi a cikin to da yake asalin waƙa yawancinta takan zama ba ta da kyau to shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya kushe ta a cikin alqur'ani Allah ba a hankali kafin a zo nan alaramma faro mana daga wa ma huwa bi qawli sha'ir na'am ga Allah ya nuna Qur'anin nan ba waka bace domin wanda yake karantawar daga jin Qur'anin ka san ba maganar mawaki ba ce sannan kuma Allah ya tsarkake manzansa ga buran waka ya ce wa ma'allamnahu shi'ira. Allah ya ce ba mu koya wa manzanmu waka ba kuma ma waƙa ba ta cancanta a gare shi ba sannan kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa mawaka ba ma su ba masu bin su ma yawancin su batattu ne Allah subhanahu wata'ala ce qul hal unabbi'ukum bi Na'am Aha والشعراء Allah ya ce mawaƙa masu bin su maɓatattu ne ba su mawaƙan ba ma tukun mabiyan su maɓatattu ne me yasa Allah ya ce alam tara إلا الذين وسيعلم Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun mawaƙa masu bin su maɓatattu ne alam tara annahum fi kulli wadin yahimuna baka gansu ba dukkan wani kwari na zance dukkan wata zaza ta zance ta magana yahimuna ruftawa suke yi wa annahum a wata qira'a wa innahum yaquluna ma la yaf'aluna kuma su mawaƙa su ne suke faɗar abin da ba aikatawa za su yi ba sai yanzu mawaki ya zo ya gaya maka magana shi ma ya san ƙarya ne kuma abin da ya faɗa ɗin ba haka ba ne kuma ya san Allah ma ya san ƙarya yake amma zai zo ya gaya maka to Allah subhanahu wa ce wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna suna faɗar abin da su ma sun san cewa wato ainihin ba aikatawa suke ba to wannan ayar da ta sauka a daidai nan sai Ka'ab ibn Malik da Abdullah da Ka'ab ibn Malik da Abu Sufyan ibn Harb da Ka'ab ibn Zuhair sai suka zo wajen Annabi sama suna kuka suka ce ya Rasulullahi to mu mawaka ne kuma ka ne dukkan mu muna yin waka kuma gashi Allah subhanahu wataala ya kushe mawaka to sai Allah ya saukar da karashin illal ladina amanu a abanda mawakan da suka yi imani wa amilu salihati suka kuma yi aiki nagari wa zakarullaha kathiran kuma suka ambaci Allah da yawa wantasaru kuma in ma za su yi zamban in tasaru suna bin haƙƙinsu ne min ba'di ma zulimu bayan an zalunce su da kan an yi maka zambo ba laifi kai ma yi karama wa sayalamu alladhina zalamu ayyamun qalbin yanqalibuna in ya so waɗanda suka kafirta ranar alkiyama da sannu za su ga wace makoma zuwa wace makoma za su koma to nan kun ga sai da aka fara zargin waƙa sannan sai aka keɓance wata waƙar wacce take ita kuma halal ce ba laifi to a yanzu idan mutum ya yi waƙa ya za mu fahimci cewa wannan waƙar ta halatta a musulunci ko bata halatta ba sai mu auna mu ji me ya faɗa saboda ya tabbata a cikin sunan abi dawud daga abdullahi dan amru dan as Allah ya ƙara da a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ash-shi'ru kal kalami ita waka kamar magana ce hasanuhu ka hasanu ka hasanihi duk waka da take mai kyau to kamar zance ne mai kyau ma'ana da za ka yi tasbihi a cikin waƙa to Allah zai baka ladan ka ba ka yi tasbihi ne a wajen waƙa wa qabihuhu ka qabihihi kuma da za mutum zai faɗi wata magana mara kyau a cikin waƙa to haƙiƙa kamar ya faɗa ne a gaske shi yasa farazdar ɗaya daga cikin mawaƙa na Asr Bani Umayya yana tare da wato ainihin Sulaiman abin nan Hisham ibn Abdul Malik sai ya zo da ya zo sai yake cewa kai mana waka, sai ya rera masa wata waka, wata mimiyarsa a ciki sai yake ba shi labarin aran gamansa da wasu ‘yan mata a ciki sai yake cewa ai shi ba ma mace ɗaya ma a lokacin ya lalata da ita ba sai ce salafin ‘yan mata ne uku masu wanda suke kan ganiyarsu salafun ne wa hunna khamsun ya ce su uku ne ‘yan matan ga kuma wasu matan biyu sun zama nawa kenan sun zama biyar yace wa wasadisatun tamilu ila shimami yace ita kwata shidan sai bi take jikinsa tana shanshanawa saboda irin kanshin da yake a ya kanshin da yake da shi shine sai a ƙarshe yake cewa fa fabitna menene menene musarra'atin yake cewa fa ablughuhunna wahya alqawli fa uballighuhunna qawli qawli anni Wa'udu filu, ra'asahu, tatal, tsirani, asidu, zaui menene asidu, zukari, tsata, naharan, izu waɗai ƙarshe abin da ya faɗa, a ƙarshe dai sai ya faɗa abin da ya nuna cewa har ma dai yayi wani abu na lalata da ɗaya daga cikinsu ko kuma da su gaba ɗaya, kawai sai abin rumen ya gyara zama yace ce ya aba firas ya da faransat. ya ce wallahi in ra'aituka illa ashadta ala nafsik asbatta ala nafsika alhad waƙan nan da kai a ciki ka faɗi abin da yake nuna cewa lallai haddi ya hau kanka na zina tunda a ciki ka faɗi ga abin da kai sai yana faɗa haka sai ce wa ana amirul mu'minin ya ce ni kuma ni ne amirul mu'minin wala uqimanna alayka alhad kuma dole sai na tsayar maka da haddi sai ya gyara zama ya ce saboda me ya amirul mu'minin ya ce saboda Allah subhanahu wataala yana cewa azzaniyatu wazzani na'am yawwa Allah ya ce azzaniyatu wazzani mazinaci namiji mazinaciya mace wacce ta yi zina da namiji wanda ya yi zina in an kama su an tabbatar da shaidu sun nuna cewa sun yi zina a yi musu bulala bulala ɗari ya ce kai kuma gashi abin da ka zo kana cewa kana cewa salasun wasnatani wa hunna khamsun wa sadisatun tamilu ma'a sanami kharajna ilayya lam yatmithna qalbi fa hunna asahhu min bidin ni'ami fabidna bijanibayya musarra'atin wa bittu afuddu aghlaq alkhitani to sharran anan da kace wai yana cewa wato fabidna bijanibayya musarra'atin ya ce duk gaba ɗaya saboda yadda ya yaudare su da soyayya sai ga su duk gaba ɗaya ya farauce su duk sun faɗi wanwar sun kwana a gefensa shi kuma kamar ya shayar da su wani banju na soyayya kamar sun shiga mayan soyayya ya ce wa bittu a fuddu aghlaq alkhitami ya ce ni kuma na kwana ina fasa madoni na turare madonin turare shine wato in aka siyo turare irin na na, na shafa wannan ka san zaka ga in ka buɗe murfin nasa kuma za ga wata farar takarda wata farar leda haka sai an fasa ta sannan sai a tsiyayo turaren ko wanda yanzu shine ake yin roba ake bamewa amma da can irin turaren zamani dan duwala da irin wancan turarrukan namu na da can su kafi sallama su dan kaza an tuno shi ko kun san da ai haka suke to shine wai yake sifanta yadda ya kawar da budurcin su kamar yadda ake wannan turare din to sai ce dan haka wannan aya ta tabbatar da cewa sai na maka haddi to Allah ya taimake sai ya ce ya amiral mu'minin to amma kuma akwai aya a Qur'ani da ta sauke min wannan haddin yace wace aya ce ce faɗin Allah subhanahu wataala wa innahum yaquluna ma la yaf'alun ai su mawaka suna faɗa abin da basu yi bane to sai aka bar shi da nauyin ƙarya amma ba a yi masa haddi ba kuma ba wai dole ne abin da mawaki ya faɗa ya zama da gaske yake ba Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi ya saurari waƙoƙin Umar ibn Abi Rabi'a shi kuma mawaƙi ne da in ban da batsa ba abin da yake a waƙas. kuma wata ran ya zo gaba Abdullahi dan Abbas ya gaisuwa Abdullahi dan Abbas ya ce akwai wata sabuwar waƙa ne da aka yi ya ce akwai ya ce ya take ni ina waƙar ba ni in ji mana ga ɗalibansa suna kusa da shi sun zo tambaya har ya ga ma da tambayar da suke to yana buƙatar ɗan hutu ya ce ɗan yi min to wata budurwarsa ce yewa waƙa da take kabilar banu nu'um shine yace amin ali nu'min anta gadin fa mubkiru gadata gadin ihun fa muhajjiru yana tai yana tai yana tai a ciki ma yake nuna cewa lokacin da ya je kwartanci gidansu ita wannan yarinya yar sarki har da yadda aka yi ma har ma dai da ya je abin da zai ya fito daga gidan kuma Abdullahi bin Abbas ya da ya fito daga gidan kuma har ma suka ringa tunanin ya za a yi a fito da shi ba tare da fadawa sun gan shi ba har sai da ƙawayenta suka ce sun zo da shawara a je a nemo masa kayan mata ya sa sai su sa shi a tsakiya kamar wata ƙawarsu ce za su raka ta kuma hakan aka yi Abdullahi dan Abbas kuma ya ji daidai wurin da ya faɗa hakan amma bai ce masa ya yi zina ba domin har ya zo inda yana cewa a fakana mijanni duna ma kuntu attaqi ثلاث شخوص ka'ibani wa yace sai zanto na yace ka san mayaki in zai fita ba yana rike garkuwa ba ya rike garkuwa ta yanda za a kawo masa suka sai ya kare da wannan garkuwa yace to ni ba garkuwa ce a hannuna ba mijanni garkuwa ta a ranar duna ma kunti attaqi da su na sa a gaba wannan garkuwar ya zanto sun kare ni daga abin da nake tsoro yace salatu shukhusin mutum uku ne ka'ibani da wa'yansu ‘yan mata wanda suke kan ganiyar budurci guda biyu ɗaya a nan ɗaya a can, wa isaru da kuma wata guda ɗaya a gaba, ya ce haka suka yi min wato suka yi masa garkuwa har ya fice, an kuwa Abdullahi ɗan Abbas bai tsaye masa da haddi ba da wani abu. To saboda haka malamai dai sun tabbatar da cewa ba wai duk abin da mawaƙi ya faɗa ne yake haka ba. Jamilu Busaina ya yi waƙa ya yi batsa a ciki kuma da ya zo mutuwa yake cewa wallahi tun da yake bai taɓa kusantar mace ta haramun ba kawai dai maganar a waƙa ce kusayir azza shi ma haka aka ce kawai duk waƙoƙin da yake yi duka ma ƙarya ne kai majanunu laila ma da yake ta yaban laila shi ma ta aka ce kamar duka ƙarya ne ma ba haka bane wasu haka suke cewa imrul qais da yake yawan wannan iskancin da labarai duk da cewa shi a lokacin jahiliya ne watakila shi ma kabibiya ƙarya ne to da wannan ne yasa malamai suka ce in har waƙa ta cika wa'annan sharaɗin na na na halacci ba to bai halatta mutum ya saurara ba shi yasa Abdullahi dan Umar da ya zo wucewa ya saka ƴan yatsunsa a kunnuwansa dan kai ya ji wannan waƙar sai da ya wuce sannan ya cire hannunsa al-Imam al-Qadi Abu Yusuf sahibu Abi Hanifa ya ce idan ka zo gida ka tara ana kiɗa to wajibi ne ka ƙwanƙwasa ƙofa ka sa su fito da kayan kiɗan ka fasa in suka ƙi kuma ba tafiya za ka yi ba ka shiga gidan ka fasa kayan da abin da zai faru ya faru ya ce saboda shiga gida ba izini haramun ne kiɗa ma yinsa haramun ne to kuma haramcin kiɗa <coughs> ya fi ƙarfi fiye da haramcin shiga gida ba izini don haka ya ce haka imam malik ya ce in ka zo karɓar bashinka kofar gidan mutum sai ka jiyo kiɗa fala ya juzu laka an ƙifa sammata bai halatta ka tsaya a kofar wannan gidan ba <coughs> dole ka tafi ce saboda tsayawar da ka yi wannan kiɗan sai ya bata maka zuciya haka zalika wato da yawa daga cikin malamai ɗaya daga cikin halifofin Bani Umayya Yazid wanda shine ƙarshen halifofin Bani Umayya da ya kirawo malami ya ɗauki malamin da zai koyar da ‘ya'yansa sai ya ce to abin da nake so ya tashi da yake kai yake yi wa mutanensa nasiha yake cewa iyakun walghina a hirɗinku da kiɗa domin shi kiɗa yana janyo fushin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. yana kaza ya dinga musu wa'azi yace fa in kuntum la budda fa'ilin in kuma dole sai kun yi waka kun yi kida to fajannibuhu nisa'akum kada ku bari mata su zo wajen domin mata in suka ji kida zuciyarsu za ta lalace haka zalika Umar ibn Abdul Aziz da ya kirawo wanda zai koyar da ƴaƴansa karatu sai ya ce masa to falyakun awwala ma yata'addabuna min adabika bughdul ghina ina son farkon kafin ka fara koya musu ma alu an baki wauzal ina so ka fara sanar da su haramcin kiɗa su tsani kiɗa tukuna domin zuciya aka fara warkar da ita daga kin kiɗa to in an ce mata ta yi abin alheri za ta yi in an ce ta ba abin sharri za ta bari amma in ƙur'anin shaidan ya haɗu da ƙur'anin ubangiji to fa ba yadda za a yi su zauna a wuri ɗaya bayan da za a yi su zauna a wuri ɗaya kuma da yawa an gani masu jin kiɗa yawancinsu ƙarshensu baya yin kyau Abdullahi ɗan Masa'ud Allah ya ƙara yadda a gare shi yace kiɗa yana fito da munafunci a cikin zuci kamar yadda ruwa yake fito da tsiro in an shuka Allah ya sa mu dace to shi yasa Allah yace wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'aha idan aka karanta masa ayoyinmu sai ya juya yana mai girman kai mutane dangane da ayoyin Allah sun kasu kaso hudu akwai kaso na farko su ne waɗanda ba ma za su yarda su zo inda ake wa'azin ake faɗar ayoyin Allah ba in kuma aka bi su inda suke ba za su saurara ba su ne waɗanda suke ainihin kafirai asalinsu wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke ce musu famalahum anit tadhkirati mu'ridin كأنه نعم Allah ya ce, Fama lahum anit tazkirati mu'ridin me yasa ne in ana wa'azi sai su dinga guduwa ba sa so su ji? Ka anna muhammurun in ka gansu in ana wa'azi yadda ka san jakunan jeji ne, mustanfira a wata kira a mustanfara wa'anda aka razanar da su farrat min kaswara da suka hango zaki suka girka da gudu to haka suke ana wa'azi ba sa kaunan masu wa'azi in suka ga masu wa'azi ransu a ɓace yake kaman karuwai yanzu duk inda karuwa ta ga mai wa'azi ba ta san sa ba ta kaunar sa kamar masu kada kaɗan kalangu duk inda suka ga malami da ɗan gemin sa za ga kawai kallon kallo ake harararsu suke yi kaman mage da ɗera ne ba sa kaunan mai wa'azi haka irin maroƙa da ‘yan kama tsakaninsu da malamai sai zambo da ka zo za ka fara ma wa'azi za a fara maka ihu to wannan duka masu jin waƙa su ma ana sa su a wannan tsarin Don duk wanda waƙa ta shige shi da kiɗa ko mota kuka shiga da shi sai ka kunna wa'azi ko ka kunna karatun ƙur'ani, sai ka ji ya ce habarin Allah ana cikin hira dan Allah zaka wani kunna mana karatun Qur'ani to in ka kashe ka kunna waka sai ce ko kai fa za ka ganta ta saka headphone a kunnanta tana ta jin waƙa, tana ta rangaji tana ta girgiza kai amma in kuna zaune da ka ɗan kunna ƙur'ani ko na sai ta ce dan Allah ɗan rage ya yi yawa amma waƙa kam sai an kai ta can kunne ma to wannan su ne kaso na farko kaso na biyu kuma su ne munafukai wanda suna da kunnan jin amma kuma kunnan nasu yana ha'inta su baya isar da abin zuwa zukatansu ba za su saurara kila ma da su za a zo masallaci amma kuma in aka hana gobe kuma za su yanzu haka wata ana gama wa'azin saboda munafunci da ta fita sai ta nemi wata waka ce latest waka ba ruwanta da magana wuta kai ka san wuta eh amma ita dai kan abin da take so sai ta yi to wayannan sune wanda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa minhum man yastami'una ilai hatta idza kharaju min indika نعم أولئك الذين قمع الله على قلوبهم واتبعوا هواءهم الله يتشيه ومنهم, ومنهم من يستمعون إليك من إليك a cikinsu akwai wa'anda in kana wa'azin za su saurare ka in kana karatun Qur'anin za su saurare ka amma sauraron suke kawai hatta idza kharaju min indika amma aka fita daga masallaci daga inda kake qalu lil ladina utul ilma sun manta ma me aka ce sai su dinga tambayar sahabbai da suke da ilimi ma za qala anifa wai me aka faɗa ɗazu ne ni ban ji ba ma su yana wani wajen wasu sun zo masallaci amma suna whatsapp ba hankalin su yana kan whatsapp ko ana masallaci ana karatu amma tana cewa da Allah nuna min hotunan da ke cikin wayaki sai an yi wani abu in ta ga an yi dariya ta ce wai me aka ce ni ita ma a gaya mata don ta yi dariya in arias tana ta riga ta huce ta kun san akwai irin wa'annan ko qalu lil ladina utul ilma madha qala anifa sai Allah ce ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim wayannan Allah dama ya rufe zukatan saboda munafikai ne wattaba'u an kuma san zuciyarsu suke bi Allah ya kiyashe mu daga kaso na ɗaya da na biyu kaso na uku kuma shine wa'anda su kuma suna sauraron wa'azin amma ba a wajen kowa ba sai sun zaɓa sai sun zaɓi wanda ya dace da su akwai waɗanda su in dai ba labarai za a ba su ba don Allah ina malamin nan ai tarihi labari ai ya ma ba da labarin wata mace da ita da kishiyarta da Allah ina so in sake ji iya wannan wajen take so ta ji ko labarin soyayya ko labarin wani mai ba da magani in ba wannan ba amma duk malamin da zai zo ya ce a daina shirka a daina bid'a wannan shi ko ka sani sautin mahaukaciya ku je ku ta yi mu ma mu je mu ta namu to irin wa'annan su ma Allah ya kwatanta su da irin mutanen maka domin su mutanen maka su shine mai isa aka saukarwa da manzon Allah Qur'ani da ba shi aka saukarwa ba da sai a ɗauko Urwatu bin Mas'ud as-Saqafi ko Abu Jahal a cikin maka ko a Ta'if wa qala allazina kafaru laula muzzila hadha al-Qur'an رجل kafirai sai ka ce wai mu mai isa a zaɓi ɗaya daga cikin mutanen garuruwan nan biyu mana ko maka ko taifa a saukan masa da ƙur'anin ya za a zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce to su ne suke raba rahamar ubangiji bare su faɗi yadda za a yi Allah ya ce mu ne muka rarraba musu rayuwar su ma a duniya Allah ya ce kuma muka ɗaukaka darajar wasu akan wasu muka sa wasu su zama masu kuɗi wasu zama talakawa wasu su zama malamai wasu su zama almajirai domin wasu su taimaka wasu wajen gudanar da al'amuran rayuwarsu. Allah ya ce rahamar Ubangijin kwa ita ta fi alkhairi min ma jima'una daga abin da suke tarawa na kayan alatu na rayuwar duniya. Wannan su ne kaso na hudu na uku kai. To su nan suna da ɗan sauƙi-sauƙi a akan wayancan Amma su dai su dai a selective zaɓa suke yi sai wanda ya birge su. wani zai zo masallaci ne sauraro a ji saboda malamin ɗan garin su ne ko ɗan unguwar su ne ko saboda a'a malamin ɗan aƙidar su iri ɗaya to da haka in dai aqidar mu iri ɗaya ne a iri ɗaya ce to duk abin da ya faɗa kawai na yarda da shi wannan kuma ni ban san yadda yake ba wai an ce ka je ka saurari ɗan bid'a ba amma dai abin da ake so shine kada ka ce wai sai iya wani da wani zaka saurara ka ji wa'azin su wani kuma a shi fa in kaga ya ji wa'azi to malamin ya shahara ne duniya ta san shi to sai ya zo shi ma ya takama cewa ai wa'azin malam wani haddan mu aka yi amma in ba irin wa'annan malaman ba ba ruwansa ko da gaskiya za ta fito daga wajen wani malamin in dai ba bai shahara ba to shike to wannan su ma suna ɗaya daga cikin mutane abin zargi na hudu su ne wa'anda suke zuwa dan Allah dan su saurara kuma in sun ji su yi amfani da su da abin da suka ji wa'annan su ne Allah ya yi musu albishir

Allah ya ce ka yi albishir ga bayina wa'anda idan aka yi musu wa'azi sai su saurari wa'azin kuma in sun tashi sai su zaɓi mafi kyau a cikin abin da aka yi musu wa'azi sai su yi su aikata Allah subhanahu ya ce wa'annan su ne wanda Allah ya shirye su kuma wa'annan su ne masu hankali Allah ya sa mu a cikin Ubangiji ya ce a cikin suratu Yasin innama tunziru man ittaba'a dhikra وخشي الرحمن Allah ya ce dama ai kai za ka yi wa'azi ne ga wa'anda idan an yi wa'azin suke bi, shi an ka fahimci mutane ba su baka kyale su kawai. kai wa'azi ga wa'anda za su yi bu wa'azin kuma wakashiyar rahmana bil ghaibi suke jin tsoron ubangiji ko da ma ba a gaban mutane ba Allah ya ce to fa bashirhum bi maghfiratin wa ajrin azim kai musu albashir cewa Allah zai yafe musu kusakuran su kuma lada na nan babbar rajiran su shine aljanna Allah ya sa muna ciki ubangiji subhanahu wataala yake cewa da yake bada labarin ibadur rahman sai yake cewa wallazina la yashhaduna zura والذين إذا ذكروا so muminai su ne wa'yanda ba sa yin ƙarya la ya shaduna zura ba sa zuwa wurin kaɗe-kaɗe wai zaman robin lagawi in aka zo wucewa wajen kiɗa ko wajen waƙe-waƙen banza ko wajen gulma ko wajen abin da ba shi da amfani marru kirama sai su huce suna masu karamci da mutunci wallazina idza dhukiru bi ayati rabbihim kuma sune wanda an an musu wa'azi an gaya musu ayoyin ubangiji lam yakhiru alaiha summan ba sa kifa cikin su suna su kifa kansu summan su ki sauraro wa umyana su ki gani a'a suna ji suna gani in an ce su bari suna bari gwargwadon iko in kuskure ya sa sun koma abin da suke yi sai kuma su tuba lam yakhiru alaiha summan wa umyana shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce da manzo Allah to su zaka dinga yi wa'azi Allah subhanahu wataala ya ce fa zakkir kuma ya ce fa zakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru wa yatajannabu Allah subhanahu wataala ya ce fa zakkir kai wa'azi fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina domin wa'azi yana amfanar mu'minai Allah ya sa muna cikin su Allah ce fa zakkir kai wa'azi in nafa'ati zikira in ka tabbatar da cewa wa'azin zai amfani a wurin sayadhakkaru man yakhsha domin duk wanda yake tsoron Allah zai wa'azantu wa yatajannabu hal ashka wanda suke yan kasan farko kuma in kai musu wa'azin a banza Shiku ko al ashka shine allazi yaslan nar al kubra wanda ranar alkiyama dama zai shiga cikin wuta wacce take mafi girma na in ya shiga ciki ba zai rayu rayuwar da zai ji daɗi ba kuma ba zai mutu mutuwar da zai huta ba lallai wanda ya tsarkaka aka yi masa wa'azi ya daina abin da ake so ya daina ya yi abin da ake so ya yi hakika ya caɓa da aljanna sannan kuma ya tuna sunan ubangijinsa fa salla kuma yayi sallah ya bauta wa ubangiji to saboda haka kun ga 'yan uwa masu jin waƙa da kiɗa su ne wa’yanda iza tutula alaihi tuna. ba ta iza tutula alaihim ba ko da shi kaɗai ne sai aka ɗau lamirin mutum ɗaya walla mustakbiran ka an lam yasma'ha ka anna fi udhunayhi waqra fabashshirhum azabin alim sai Allah ya ce min. Allah ya ce, amma lallai waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari, ba su zamo a cikin mutanen da aka sifanta a baya ba, to waɗannan aljanna ta ni'ima ta zaman dindindin ta tabbata a gare su. za su dawwama a cikin aljannar ba fitowa ba za a fitar da su ba kamar da Allah ya faɗa sa'an nan kuma ba za a hana su abin da suke so ba sa'an nan ba za a rage musu wata ni'ima da suke cikinta ba kullum ma sai dai su ƙara ni'ima kullum miji zai fita daga gidansa yawa matansa sallama ya ce ya ku mata na zan fita in je wajen ubangiji ko kuma ce zan fita in je kasuwa akwai wata kasuwa da Allah yake sawa mala'iku ne suke siyar da kaya a kasuwar saboda dan adam zai so yayi rayuwa irin rayuwar da ya saba a duniya sai gaba ɗaya mu maza sai mu fita mu bar mata mu bakko mata a gida su mata ba za su fito ba to idan miji ya je ya je kasuwan nan zai ga kayan siyarwa komai abin da yake so yace shi ya gaji da komai ya dinga zuwan masa har gida shi gwanda ya je ya siyo da kansa ya je ya zabo to sai Allah ya bashi dama ya je zakowa a nan ne zai je ya yi shopping ya cika sai zai biya kuɗi sai ubangiji ya sai mala'iku su ce ubangiji di ya biya muku ai yau da daɗi ka je shopping kawai sai ka gama har haɗa kaya sai ka zo a ce a wancan waccan matar ta biya miki kunya ma za ta hana ki maki wayoyi ki kalle ta ko to shikenan idan aka sallame su daga kasuwa mutum yana shigowa gida in ya gama ta sai ya ga wai ko ita ce kai ka ce an yi formatting ɗinta an canja mata tsari an sake designing ɗinta an yi fashinin ɗinta sai ce wallahi laqad datti husnan wa jamalan ai na rantse da Allah kyanki na yanzu ya fi na ɗazu sai ta ce to ai yanzu nake so in tambaye ka wallahi anta laqad izdatta husnan wa jamalan wa baha'a kai ma gashi ka canja ka ƙara kyau to kuma kullun haka kullun haka haka za a dawwama wajen ƙari daɗin kullum in kai ka ji daɗi yau to daɗin gobe sai ka ga wai dama akwai shi suna rawaitowa cewa mutum yana gidan aljanna zai ce kai ni na gaji da kullun dabino sai dai ya zo min ina in ci dabino ni yau ina so in je da kaina in nemo dabinon nan sai ya fita kawai da ya fita sai ya tafi gonar dabino amma sai ya tarar da matsalar shi ne nisan dabinon ya yi daga sama zuwa ƙasa daga ƙasa zuwa sama sai ya ji a zuciyarsa da zai samu matattakala ma da ya hau ya tsinko dabinon kawai sai ya ga matattakala sai ya taka sai ya taka sai ya ji can sama sai ga kuma kafin ya isa inda dabinan yake matattakalar ta tsaya to shi kuma dabinan aljanna girman sa yayi girman tulu katan tulu kamar randa babba sai ce to abinda za a yi ko tsalle zan yi ne in yi tsuntsu in je in kamo dabinan sai in dawo kan matattakalar sai dan aljanna sai ya haka sai ya tsalle yana kama dabinan sai igiyar dabinan ta tsinke sai kuma tattakalar ta ɗauki sai mutum ya faɗo lu daga sama sai a kawo masa gadonsa na aljanna sai ya jima shi ashe faɗowa daga sama zuwa ƙasan nan ma ta fi dabinan daɗi ya ga yanzu da akwai wani abu mai daɗi a aljanna faɗowa daga sama zuwa ƙasa sai kuma ya samu aikin yi kafin an jima kuma a samu abin da ya fi daɗi to khalidi na fiha wato shi ta aka ce jannatin na'im khalidina fiha Allah ya sa ma aljanna za su dawwama a cikin aljanna wa'adallahi haqqan wannan kuma ba wai tatsuniyar giza bace alƙawari ne na Allah wanda tabbas zai tabbata Allah shine mabuwayi ta yadda duk abin da ya ga damar yi yana yi kuma alhakimu gwani a cikin aikinsa na'am Allah ya ce Allah ya halicci sammai bi amadin ba tare da ya tsai da ginin samman da ginshiki amad shine fila irin waɗannan abubuwan ba wani gini da ake yin sa in dai na sama ne sai an yi masa fila ko ba haka bane to ubangiji subhanahu ta'ala filas din da ya tsai da sama da ita ba a ganin su ba wasu filas da ake iya ganin su da za a ce wai Allah ya yi sammai da su to anan malamai suka ce kenan Allah ya yi sammai da su wannan ginshiƙan, amma ba a ganin su ne masu bincike na zamani suke ƙoƙarin su kawo wani ilimi suka ce wai ai akwai wannan filas ɗin da su suka hana sama faɗowa? ba a ganin su da ya invisible amma akwai su wanda su suke hana dukkan wani abu mai nauyi ya yi sama shi yasa ma idan aka ɗauki tsakuwa aka wurga ta sama to komai nisanta za ta dawo ƙasa to abin wannan filas ɗin su ne suke zuƙo abin wanda wai aka ce wai su ne ake kiransu da larabci alkuwatul jazibiyya wanda da turanci ake kiransu gravitational force wanda ake cewa sa sa ustaz ishaq newton ko sa isaac newton wai shine ya gano ya gano wannan kanun din na aljazibiya to Allahu alam mu abin da Allah ya faɗa kenan bi ghairi amadin tarawnaha ba tare da wani ginshiki da ake gani ba kuma gashi saman ta tsaya tun kurkur ba ta faɗowa wannan yana nuna mana ƙarfin ikon Allah da ƙarfin mulkinsa da iyawarsa da hikimarsa wanda in ko mun fahimci haka to ya kamata mu gane cewa duk abin da Allah ya sa mu yi shine daidai kuma yin shine kubutar mu kuma shi zai tserar da mu ranar gobe a wajen Allah subhanahu wa ta'ala na'am Allah ya ce wa alƙafil ardi rawasiya da ya ƙasa kuma kun san wannan ƙasar gaba ɗaya akan ruwa take idan ka ɗauki duniya gaba ɗayanta inda ake zaune bai fi kaso talatin bisa ɗari ba amma sama da kaso bai kai talatin bisa ɗari ba sama da kaso saba'in bisa ɗari din ruwa ne wanda adadin tazarar ruwan da ke duniya in ka ji kilomitara ɗin zai baka mamaki da al'ajabi kilomitas ne masu yawa wanda duniya kewaye take da wasu makaɗa makaɗan tekuna guda hudu guda uku akwai Pacific Ocean, akwai Indian Ocean, akwai Atlantic Ocean. Wannan oceans ɗin su ake kira al-muhitat su kuma suna da jelillika da kuma ɓangarori da branches branches wanda su kuma ta hanyar manya-manyan koguna wanda su kuma su ake kira seas akwai red sea al al ahmar akwai al al mayyit akwai albaharu kaza akwai ga nan birjif su kuma akwai korami tafka tafkan korami irin su koramar nilu irin su koramar furatu irin su koramar saihanu irin su koramar jaihanu bayan nan kuma akwai tafkuna manya-manya da ƙananan koguna irin su kogin kwara wanda ake cewa riba a riba niger ga riba a nan kenan inda muke manya-manya ga sunan to saboda haka wannan yana nuna girman ubangiji to ita duniyar inda za a batta haka habunta da damanta gaba ɗaya ruwa ne wannan zai sa ta dinga tambal tambal to wa alqafil ardi rawasiya sai Allah ya sanya waɗansu katin katin ɗin duwatsu waɗanda suke kama da ƙugiya wacce take rike jirgin ruwa idan jirgin ruwa ya zo bakin gaba aka wurga ta sai ta shiga cikin taɓo, to in jirgin zai baya sai ta rike shi to Allah ce ya sanya wa'annan tafka tafkan duwatsun wanda asalin dutse ba wai a sama yake ba fil ardi a cikin kasar ma akwai shi shi yasa duwatsun nan kala kala ne in ka je ka samu geologist suna gaya maka mu a elementary geography ka zan kawai zaka ji an ce akwai wani sedimentary rock akwai igneous akwai metamorphic akwai waye akwai waye to in ka je kana jin labaran duwatsun da irin mu'ujizar da take cikin duwatsu abin zai baka al'ajabi sai Allah ya kawo mu mun zo suratul fussilat sa'annan Allah ya dace mu taba wani abu na kimiyyar su din a inda ubangiji subhanahu wata'ala yake maganar wa minal jibali jidadun bidun to saboda haka Allah ya ce wa alqafil ardi rawasiya an tamida bikum dan kada duniyar ta dinga tambal tambal da ku sai ce me kuma Allah subhanahu wata'ala a duniyar duk wani nau'i na dabba Allah ya ne ya yada su a duniya akwai dabbobin gida farko dai akwai mutane su ma dabbobi ne domin suna da kafafuwa biyu sannan akwai dabbobin daji a dabbobin gida akwai dabbobin ni'ima wanda muna da bukatuwa izuwa gare su irin su awaki da tumaki da shanu da raƙuma ga dabbobi da suke taimaka wajen al'amuran rayuwa irin su karnuka su maguna sannan bayan nan ga macizai ga su da jinsin su ga tsuntsaye in ka tafi jeji ga kuraye ga kyarkeci ga zakuna ga rema ga bunsirin rema ga karambiki ga mazo ga gwambaza ga ɓauna ga maraya ga yamusa ga sunan dai birjit dabbobi na daji ga zaki ga biri ga gwaggon biri duk inda ka je zaka tarar da dabba Allah subhanahu wataala shi ya yaɗa su a ko ina a duniya sai ya ce me Allah ya ce ko muka saukar da ruwa daga sama wanda da wannan ruwan kuke rayuwa daga saukar da ruwan nan ne muka fitar da duk wani nau'i da ka sani na tsiro in ka zo ka gan shi lokacin da ya fito bahij ya yi kyau wani Allah ya yi shi a sama kamar bishiyar darbejiya bishiyar dogon yaro bishiyar zogale kalgo rama yaɗiya da sauransu ko nake yaɗiya ba a sama take ba akwai wanda kuma Allah yake yin sa yaɗo ya bi ƙasa kamar su doya kaman su wake kaman su dankali kaman su rogo kaman su gyaɗa da sauransu kaman su tattasai afuwan da khudarawat akwai wanda kuma sai an haɗa ƙasa ɗin a ciki kawai alamar su ne take fitowa a sama amma sai an haɗa ƙasa a same su irin su muruci an san muruci ko irin su doya ɗin kamar yadda muka faɗa da su rogo ɗin da sauransu banda kuma nau'in duma irin su kankana su dima ɗin su kabewa su ƙoƙiya, da sauransu in ka zo za ka same su banda kuma wanda suke yin kara irin su masara da dawa da gero da saura sauran ire-irensu to Allah subhanahu wataala yake cewa fa ambatna min kulli zawjin karim wato ubangiji subhanahu wataala ce muka fitar da dukkan wani tsiro wato mai karamci ko wanda kuke rayuwa a kansa Allah sai haza khalqullah Allah ya ce to wannan shi ita ce halittar da Allah ya yi kuma kowa ya tabbatar da cewa Allah ya kware wajen halitta to ku nuna min wanda ba Allah ba me ya halitta ba abin da wani Allah ya halitta duk abin da gani a duniya Allah ne ya halitta shi sai Allah ya ce me Allah ya ce amma abin mamaki akan abin mamaki shine azzalimai har yanzu suna nan a cikin bata mabayyani sun ki su gane cewa Allah subhanahu wataala shi yayi waɗannan abubuwan to me yasa Allah yake yi mana guri yake gaya mana yayi kaza yayi kaza abin da yasa dan mu kalli abubuwan da idan mutum da duka idan mu yana gani to idan muka gani muka tabbatar da cewa Allah ne ya yi su to ya rage kuma mu sallama masa mu sara masa mu gode masa mu yi masa bauta kamar yadda yake so wannan zamu dakata insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya fe mana a sai goban Allah ya kai mu za mu tashi kissar kissar Luqman raka sai a shirya za mu shiga tarihi akan abin da shafi Luqman za mu ji waye shi a ga yar uwa ta ta rubuto tambaya abinda ba mu gane ba shine mun saba mata suna da tambayoyi da yawa ina jin wayannan matan duka malamai ne ba su da tambayoyi ko ko kuma sun fi so a dinga miƙo musu abin magana sai mu rage lokaci su dinga yi da baki to a